بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبر sha uku ga watan Rajab, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai, wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan Nuwamba 1996. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المحقق المحدث يتي المسألة التاسعة والستون مسألة ستين ترى ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز صلاة لأنه الأصل yace ya halatta kowace gawa a ware ta ita kadai a yi mata sallah saboda wannan shine asalin abin da shari'a ta fara shar'antawa to amma aka sauƙaƙe cewa idan gawar waki da yawa za a iya tara su lokaci ɗaya a wuri ɗaya a yi musu sallah ɗaya amma ya halatta kuma kowace gawa a ware ta in an so a yi mata sallah shi kadai ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أهد كما أي سبب هكا النبي ودن دسكي متوى الشهادة لوكتن دا ainihin aka yakin Uhud kowa annabi ya mishi sallar shi ɗai ɗai ɗai tare da cewa an kashe mutum wajen saba'in wa fi zalika hadisan Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace akwai hadisai guda biyu da zamu kawo akan haka al-awwalu hadisi na farko an Abdullah ibn Zubair daga Abdullah dan Zubair wa taqaddama fil mas'alati at-tasi'a wal 50 ya gabata a cikin mas'ala ta 59 الحديث الثاني أتكين حديث نبيو صفحة الثانية والثمانين شافي نتمانين دبيو أتوهم بقو كنا أولا كما صابن بقو شافي نتري تيدا شيدا ديدي كنا شيني حديث دا عبد الله بن زبير باب العبارين شيوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ya rinka ware mutanen yakin Uhudu tun daga kan Hamza har sauran jama'a ne musu sallah ɗai ɗai ɗai mun karanto wannan hadisi kuma mun yi bayanin shi a makon da ya gabata الثاني حديث نبي عن ابن عباس قال دقى عبد الله دان عباس الله قال مش يرداي لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة لوكتين لمن زان الله يتعى أكن غاور حمزة ذي مش صلى Muhammad Nasiruddin Al-Albani babban malamin hadisi da yake ya kware ya zama hamshaki a cikin ilimi da rubutun hadisi wannan hadisi yana da tsawo amma yana son ya takaita shi ne saboda ainihin abin da yake son ya kawo sai ya maka dige-dige guda biyu wanda ke nuna maka wai ya gajarta hadisin ne ma'ana wannan digo kenan guda biyu da yasa a jere ba a tsaye ba a jere yazo akan ainihin sadara din to yana nufin hadisin na da tsawo ne sai ya kawo don dama malaman hadisi suka ce ya halatta ga babban malami wanda ya kware a cikin ilimin hadisi ya san lugal arabiya zai iya kawo hadisi da ma'ana ko kuma ya ainihin rage hadisi din ma yasa duk waɗannan al'amura da albani yake bi a cikin wannan littafi sai ka yi karatu mai zurfi tukuna mai zurfi za ka iya gane waɗannan littafai nashi in ba haka ba har abada kai da fahimtar littafin albani sai dai kai ta mace jafa'i shi kuma ya yi akan ilimi kai kuma kai tantagariyar jahili ne shi yasa waɗannan littattafai na albani ku bar waɗanda suka karatun ilimin mustalal hadis kafa su ta zurfi su za su fahimce su amma kai ka je can ku ta tatsuniya ya fi maka sauki ka je kana karanta giza da koki ko shafa labari shuni ya fi maka kana gama dama ka ce kurun kuskan dan kosu dama ƙaryar kai to ya ci daidai da kai tunda ƙaryar kuka koya kuma ita za ku yi amma irin waɗannan littattafai da manyan malamai suka mutumin da ya shekara sittin a duniya ba abin da yake sai rubutu akan hadisi ko faskare ka shekara sittin ka kware akan shi balle wa manzon Allah hidima sallallahu alaihi wasallama bayan an koya din ba shekara sittin da wani abu ane rubutu kawai ake yi bayan an riga an koya yau yana da shekaru tamanin da uku zuwa da hudu a duniya to tun yana shekara ashirin da wani abu ya fara rubutu akan sunna kai baka san komai ba kun kaulaha ya zo ya bata muku lokaci kun ta iskanci kun ta gantali yanzu ka zo ka musulunta kuma zaka ce zaka yi manyan malamai rashin kunya sai ka ja baya kawai ka je ka yi sallah yadda aka gaya maka din nan hatta a taya ka ya fi maka sauki amma ka ce zaka kutsa cikin wannan al'amari na irin waɗannan malamai to ka bari kai karatu irin inda suka yi tukunan baka shiga kogin da suka shiga ba in ka shiga kai zaka nitse shine yace lamma waqafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala hamzata lokacin da manzon Allah ya tsaya a kabarin a akan gawar hamza sai ya diga diga ma'ana ya rage tsawon hadisin amara bihi fahuyya ila alqibla sai annabi ya sa a juyar da hamza ya kalli alqibla ma'ana mamacin za a mai sallah gabas za a sa ya kalla kenan kamar munan da ke yammacin duniya to haka duk inda aka tashi yin sallar gawa haka za a kwantar da mamaci ya kalli alkibla sun makabbara alaihi tis'an sa'an nan annabi ya wa sayyidina hamza kabbar bari guda tara a cikin sallar gawa yana cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama za a iya yin hudu shine mafi karanci za a iya biyar shida bakwai takwas tara duk ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama idan mai muktasar ya ce idan an in liman ya wuce hudu kai sallame ka bashi wuri sai ka ce a'a Allah ya ji kanka mai muktasar amma magana manzo Allah ita ce a barbi ba za mu sallame ba kai dai Allah ya ji kanka amma mu magana manzo Allah za mu tsaya akai mun fahimci wannan ko summa jama'a ilaihi shuhada'a sannan sai aka rinka tattaro shahidai kuma ana hada su tare da Hamza kullama utiya bi shahidin wudi'a ila Hamzata duk sanda aka kawo wani shahidi sai a hada shi kusa da gawar Hamza fa salla alaihi sai annabi ya sake yi wa ainihin wato wannan Hamza sallah wa ala shuhada'i ma'ahu sannan kuma ya sake yi wa shahidan tare da Hamza hatta salla alaihi har ya zan kuma ya ƙara yi wa da Hamza din kenan ma'ana duk in aka da annabi yawa Hamza sallah sai aka aje shi da an kawo wani wanda kuma ya mutuwar shahada sai annabi ya haɗa shi kusa da hamza sai ya tsaya kuma ya sake wa hamza sallah kuma ya zama wannan sallar da aka sake wa hamza a zo kuma a sake wata a haɗa da hamza ɗin da kuma wannan gawar da aka kawo duk gawar da aka kawo sai an sake yi wa hamza sannan kuma a yi wa wannan gawar kuma a haɗa da sauran mamatan mun fahimta gawar hamza ita ce da fari gata to duk gawar da aka kawo bayan an yi wa Hamza tashi sallah duk gawar da aka kawo aka aje sai annabi ya sake yi wa Hamza sallah sai kuma ya zo ya ainihin sake yi wa wannan mamacin da aka kawo yanzu sallah in aka sake kawo mamaci na uku sai a hada a fare wa Hamza sallah sabuwa daban sannan a zo a yi wa waɗannan kuma guda biyu a sake musu sallah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi karshen hadisin shike fassara mana haka aka ce wa ala shuhada'i a sake yi wa mamatan wannan da aka kawo sallah wa ala shuhada'i da kuma sauran waɗannan da suka yi shahada din sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah isnataini wa sab'ina salatan sallah saba'in da biyu manzon Allah ya yi mun fahimci wannan ko sallah saba'in da biyu an yi wa hamza tashi sannan aka zo aka kawo wani aka sake yi to duk wanda aka kawo sai an sake maimaitawa sai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sallah saba'in da biyu أخرجه الطبراني في معجمه الكبير الإمام الطبراني يفتر دوانا أتكم معجم الكبير أتكم مجلد نأكو شافي ندري تايا دبقوي دتري تايا دتقوس من طريق محمد بن إسحاق تهنير محمد بن إسحاق صاحب السيرة والمغازي محمد بن إسحاق حدثني محمد بن كعب حدثني محمد بن كعب القرظي والحكم بن عتيبة عن مكسب ومجاهد عنه شيكما مجاهد عنه أي عن ابن عباس قلت ني محمد ناصر الدين الألباني الباني من لتافي سينتي وهذا سند جيد وأن إسنادي إسنادي نيمي نغرتا rijaluhu kulluhum siqatun mutanen da suka ruwaito shi dukkan su amintattu ne mutanen kirki sai Muhammadu dan Ishaq shi kadai ne yake da matsala to sai Albani ya sauri yace wa qad sarraha fihi Muhammad ibn Ishaq bit tahdith Muhammad dan Ishaq ya fito karara ya ce haddathana fazalat shubhatu tadlisihi shubhar da ake tsoro ta kasance shi mudallisi to ta gushe duk inda mudallisi ya yi riwaya in ya ce an ba za a karba ba abu zubair in ya ce an ba za a karba ba al-imam al-hasan al-basri in ya ce an ba za a karba ba sufyan ibn uyayna in ya ce an ba za a karba ba walid ibn muslim in ya ce an ba za a karba ba haka muhammadu dan ishaq in ya ce an ba za a karba ba amma dukkan waɗannan da na lissafa da makamantansu in suka ce haddasani ko haddasana to za a karba to anan ya ce haddasani to a ka'ida kuma duk mujallisi hadisin shi bai zama sahihi sai dai hadisin shi ya zama hasan to anan muhammadu dan ishaq ya ce haddasani muhammad bin ka'ab al-qurazi to hadisin shi ya zama hasanin kenan li'annahu sarraha bit tahdith walau lam yusarrih bit tahdith lakana hadithuhu da'ifan da bai ce haddasani din nan ba da cewa ya an Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi sai ya ce hadisin shi da'ifi ne to shine yace wa yabdu anna al-Imam Suhailiya wal Hafiz ibn Hajar lam yaqifa ala hadha al-isnad Albani yace a zahiri al-Imam Suhaili wanda ya sharhin sira ta Ibn Ishaq da Ibn Hajar a zahiri ba su haɗu da wannan isnadin na Tabarani ba shi Suhaili malami ne ba magarube mutumin kasar Maghrib Andalus Suhail din anguwar su ce to shine yayi sharhi na sira ta ibnu ishaq an buga ta cikin mujalladi biyu juz'i hudu wata sabuwar taba'a yanzu ana buga ta a cikin ainihin juz'i hudu sira ta ibnu ishaq to ita ce ya ɗauka ya mata sharhi ɗaya bayan ɗaya malami ne da yake malamin hadisi ne duk wata hayaniya da bankaura da ke cikin sira ɗin yakan yi ƙoƙarin ya tace abubuwa yakan yi ƙoƙarin ya tace amma in kana son sira sahihiya ta annabi sallallahu alaihi wasallama wadda take da sauƙin hayaniya a ciki akwai ta al-imam ibn kasirin ita kuma mujalladi hudu ce ibnu kasirin yana tace abubuwa fiye da waɗancan sauran malamai tunda malamin hadisi ne kuma ka san dan makarantar ibnu taymiya ne mun fahimci wannan da kyau ko to amma muhammad nasiruddin al-albani a yanzu ya zo yayi sahihu siratin nabawiyya sahih siratin nabawiyya sahihin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama sai abin da ya inganta kawai ake kawowa yayi wannan littafi amma ba a buga shi ba tukuna har yanzu yana can a makhatuti rubutun hannu in Allah ya so za a buga shi liyaqdi Allahu amran kana maf'ula dama shi ma haka yakan ce shekaru goma sha shida ina sauraren shi a cikin kasar da aka yi mishi magana shekara goma sha shida da suka wuce aka yi mishi magana ɗalibai suka ce ala gafata mala ya kamata ka yi mana sahih siratin nabawiyya ka yi mana tarihin annabi amma ingantacce sai ce in Allah so za a yi shine ya faɗi wannan kalmar shi ma yace liyaqdi Allahu amran kana maf'ula in dai Allah ya kaddari za a yi to sai an yi din to ashe Allah ya kaddara za a yi din kuma an yi din to shine ni ma yanzu wajen buga na ce liya qadiya Allahu amran kana maf'ula in dai Allah ya kaddara za a buga din sai an buga din insha Allah sai ce faqad qala al-hafiz fi talkhis domin al-imam ibn hajar ya faɗi a cikin talkhis al-habir juz'i na biyar shafi na 153 da shafi na 154 sai ibn hajar ya ce wa fil babi aidan hadith ibn abbas har wayo a cikin wannan babi akwai hadisin ibn abbas rawahu ibn ishaqa ibn ishaq ya ruwaito shi قال ابن إسحاق يتي حدثني من لا أتهم عن مقسم وند بانا تهما يا باني حديث دي كربو دغ مقسم وانا أتكين علم حديثي شيني رواية المبهم كين رواية عن المبهم تاتي وند بانا تهما أما بك فتسونان شبا to ba shine majhuli ba majhuli shine ga sunan amma ba mu san shi ba amma mubahami sai ka ce wani mutum ya gaya mini to sai suka ce wala tuqbalu riwayatul mubhami ba a karɓar riwayar wanda aka ɓoye sunan shi walau ubhima bi lafzi ta'dil ko da an ɓoye sunan amma sai aka bayyana wani hali na gari shine nan wanda bana tuhuma ya gayan ta iya yiwa kai baka tuhumar shi amma wasu malaman hadisi na tuhumar shi ɗaya kenan da za ka ce haddasani siqa wani amintaccen mutum ya bani hadisi malaman hadisi ba za su karba ba ta iya kai amintacce ne wurinka amma bai amintu wurin malaman hadisi ba dan haka kowane ne malamin ka in ka zo ka bayyana malaman hadisi sunan shi sunan shi in ka bayyana su za su tsaya su aiki akan shi kai malamin ka ne ka amince da shi ka yarda da shi me yiwuwa kafin ka zo ka fara karatu wurin shi yayi zaman wani gari da an taba kama shi da yi wa annabi ƙarya to wannan ya zama lamba gare shi ba su sake karban hadisi wurin shi to shine yace haddathani man la attahimu an miqsamin maula ibn abbas an ibn abbas yace wanda bana tuhuma ya bani hadisi wanda ya samo shi daga miqsam miqsam kuma maula ne na ibn abbas mun yi bayani akan wala ko dai ya zama bawan shi ne ya yantar da shi ko ya musuluntar da shi ko kuma alkawari ne na taimakawa juna an ibn abbas daga ibn abbas amma galibi in ka ji wala tsakanin Abdullahi dan Abbas da wani da tsakanin Abdullahi dan Umar da wani to bawa ne yanta shi saboda su suna da yawan siyan bayi su yanta saboda in ka sai bawa kwaya ɗaya ka yanta to in Allah so in dai kaga wuta ta cika to ka mutu da shirka a zuciyarka ne amma in dai babu shirka ko yaya a zuciyarka faufau wuta haramun ne ta cika ma'ana kamar wuyanka ne ka yanto daga wuta ko kayi laifin da zai kai ka wuta sai Allah ya haƙura ya yafe maka saboda ka sai bawa ka yantar da shi to amma sai in ba shirka fa kuma shirka tana da daɗin tsaya ga 'yan bidi'a to Allah kiyaye qultu ni kuwa sai na ce albani kenan yana cikin kawo magana ibnu hajarin sai ya kawo wata magana ya ce sai ya fadakar alhadisa sai ibnu hajarin ya faɗi wannan hadisi na hawahu irin wancan hadisi da na kawo maka na hamza illa annahu qala sai dai shi a riwayar wannan da ibnu hajar ya kawo ya ce saba'an kabbara bakwai badla tis'an madadin ya ce tara sun maƙala sa'annan sai ibnu hajarin ya ce قال سهيلي سهيلي ياتي إن كان الذي أبهمه ابن إسحاق هو الحسن بن إمارة إذا وند ابن إسحاق إن يقوي بجاء من بيتي وند بيتهما إن شيني فهو ضعيف متن نمي روني وإلا إن كما باشيبني ونني دبان فمجهول تو بمسان شبا بمسان هل شبا لا حجة فيه دان هكا بذا أكفى من حجة شبا انتهى بياني يا قاري kaji iyakar inda Allah ya tsaye da ilimin ibnu hajirin da al-imam suhaili shi suhaili abin da ya ijtihadi ya gano kenan ibnu hajirin kuma ya kwanta jikin suhaili shi yana ganin in dai wane ne isa ibnu ishaq ya boye to wane mutum ne mai rauni in kuwa ba shi bane to bamu san kowaye ba dan haka ala ayi halin ba za mu karbi hadisin ba to shine sai albani ya ce a zahiri abin da ya kawo wannan malamai suka faɗi wannan magana shine ba su haɗu da waccan hanyar wadda ibn ishaq ya ce haddasani muhammad dan ka'ab ba don kaga ai anan ba riwayar alhasan dan imara ba ce riwayar muhammad dan ka'ab ne muhammad dan ka'ab mutumin kirki ne to a zahirin abin da ya zaka wancan hukunci ba su haɗu da wannan hadisi bane qultu ni albani albani mai littafi sai na ce wal hamil lisuhaili ala zalika abin da yasa suhaili ya faɗi wannan magana ma waqa fi muqaddimati muslimin magana da ta zo a cikin shimfiɗar sahihi muslim an shu'ubata daga shu'uba an al-hasan ibn imara cewa al-hasan dan imara haddathahu an al-hakami an miqsamin an ibn abbas cewa shu'uba yace ya karbo hadisi daga daga hasan dan imara shi kuma yace al-hakamu ya bashi hadisin da ya karbo daga miqsam dan daga shi kuma daga ibn abbas to wannan hanyar in ka kalle ta ai an ruwaito hadisin ne daga alhassan dan imara ko shine albani yace me yiwa suna tsammanin shi ma ibn ishaqa ta waccan hanyar ya ruwaito amma tunda ya san malamin shi da'ifi ne sai yayi shiru tunda mudallisi ne dama to shine albani yake son ya nuna maka a'a in ma dai da wannan din suka rudu to ba haka abin yake ba أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أهد شوى النبي عليه صلى ga waɗanda aka kashe a yakin Uhud fasaltul hakama sai ainihin wato shi alhasan dan imara yace sai na tambayi hakan fa qala sai yace lam yusalli alaihim a'a annabi bai musu sallah ba intaha magana ta kare to in wannan isnadin ne ya ruɗe su wannan isnadin kan mai rauni ne shine alhassan dan imara ya ruwaito shi to amma shi isnadin da albani ya kawo maka riwayar ba ta alhassan dan imara ba ce riwayar muhammad dan ishaq daga muhammad dan ka'ab ce kaga duk basu samu wannan bane shi ya kai su ga waccan magana intaha bayanin nasu ya kare lakin hadith ibn abbas ruwiya min turuqin ukhra sai shi ainihin wato as-suhaili yace sai albani yace ko da ike shi wannan hadisi na ibn abbas ai an ruwaito shi ta hanyoyi da dama in wannan hanya ta mutu shi yasa ake son malamin hadisi sai ya tara littafai da yawa in ka binciko sunan abi dauda kaga hanyar ta mutu sai ka koma sunan nasa'i kai ta yawo a cikin littattafan hadisi shi suke kira itibar har ka zo ka samu hanyar nan shin ta tabbata matacciyar to sai ka karasa kashe ta ko kuwa bata tabbata ba wata hanyar ce ta mutu wata bata mutu ba sai ka ce to asalin hadisin hasan ne amma yana da hanyoyi waɗanda suke hasan akwai hanyoyi waɗanda suke za'ifai amma mu mun kafa hujja da kyakkyawar hanyar ne shikenan yasa malamin hadisi baccin tsiya din nan ba naka bane karatu zaka tashi kana ta yi surutu da hira ba naka bane mun fahimta dan surutu yana kashe kaifin kwakwalwa ta kamar tsohon keken dinki ba za ka amma sai ka zauna sai kai shiru kwakwalwa ka rinka shakatawa sai ka ji abubuwa suna zuwa maka na tunani mas'ala kaza mas'ala kaza kana zaune sai kai ta warwarewa to amma shikenan duk kana dandake kwakwalwarka ne Allah kiyaye na'am na'am na'am raf'ul malami anil a'immatil a'lami na cewa ba a zargin malamai in sun yi kuskure tunda kaga shi ibn hajirin iyanan al'amarin su ya tsaya ga inda suka dogara su abin da suka samu shine hadisin da'ifi ne to tunda hadisi da'ifi ne ya za a kafa hujja da shi kun fahimci magana ibn taymiya cikin raf'ul malam ai ya ce yana daga uzurorin da zamu baiwa malaman fiqh cewa wani lokacin sukan ga hadisin ya zo musu ta hanya mai rauni ne sai suke karban shi to kaga nan me yasa suhaili ya ce ba hujja cikin wannan hadisi ya zo ta hanya mai rauni to amma daga baya ga albani ya samu hanya kuma a cikin mu'jamut tabarani wadda take ita kuma lafiyayya to shine irin wannan kai sai ka dauka kai aiki da shi su ko sai ce ba za su yi aiki da shi ba saboda hanyar da ya zo musu mai rauni ce to kai kuma ka samu wata hanya wannan mu'jamut tabarani na gaya muku an buga shi ba da dade wannan ba mujalladi 20 ne juz'i 40 a da wani inji ne kake da shi zai buga maka babu sai dai kai zaman kwafewa to kuma kwafewa ina ka samu zaka kwafe har ibnu azmin ya mutu bai taba ganin sunan tirmidhi da sunan ibnu maja ba duk inda yazo yana magana a cikin muhalla ko cikin littafan shi in ya ga wai wani tirmidhi ko wani ibnu maja a cikin isnadi sai ce rajulani majhulani wai san waɗannan kuma littafin yana nan a garin su an hana shi ya gani ne ibnu al-arabi ya zo ƙasar iraki ya karatun tirmidhi ya kwafe a wurin malaman shi da ya je sai ya ɓoye in ya ba almajiran shi aro sai ce ku yi hankali kar ku sake ibnu hazmin ya gani ibnu hazmin bai gani ba ma yana wahalar da mu balle ya samu wannan taska mun shiga uku ai sauri a ɓoye sai ai sauri sai a ɓoye sai da ibn hazmin ya rasu sannan ibn al-arab ya fito da nashi tirmizi din ya zo mai sharhin aridatul ahwazi don ibn hazmin zai tafi ya samo isnadi da kanshi tiryan tiryan yana ganin gazawa ne ya zo waya buɗe bukhari ya ce rawahul bukhari a'a sai ya tafi wurin malamai shi ma ya samo isnadi sai su haɗu da bukhari can a hanya ai ko mage ta samu mataccen bera ba za ta ci ba sai ta kashe da kanta to ibn hazmin da kanshi yake wuri riwaya to sai suka ga in ya samu wannan kafceciyar taska sunan tirmidhi to za su wahala su kuma mukalladai ne suna bin suna da ratayuwa da mazhabobi so da dama to wannan kuma littafi sunna ce tsagwaro to sai aka yi ta boye waɗannan littafai har ya mutu bai gansu ba to amma in yanzu ne fa ko an boye sai ka tafi kasuwa ka je ka siya to a wancan zamanin kun gani sai suka yi hukunci iya abin da suka sani don haka suka ce ba za su gina hukunci akai ba amma albani da ya samu wani isnadi cikin mu'jamu tabarani fa sai ya gina hukunci akai tunda wannan hanyar ta inganta qultu shine ni muhammad nasiruddin albani sai nace thumma zakara ba'daha sa'annan sai ibnu hajarin ya faɗi wasu daga cikin ainihin wato riwayoyin a karkashin wannan magana can da yace lakinna hadith ibn abbasin ruwaya min turuqin ukhra kenan to ba magana albani bace magana ibnu hajarin ce wanda yake a karshen ta suhaili shine sai ibnu hajarin ya faɗi wasu hanyoyin tunda ya ce akwai hanyoyi da yawa ko duk hanyoyin da ya faɗi amma walaysa min ha tariqu tabarani hazihi bai kawo wannan hanya ta tabarani ba duk ya lissafo su hanya kaza hanya kaza hanya kaza kuma duk yasa alƙalami ya kwankwatse su ya ce ba su inganta ba amma kuma Allah bai nuna mishi ta tabarani din wadda ta inganta ba Allahu ala kulli shay'in qadir وهي تدل على أن المبهم في تلك الرواية ليس مجهولا ولا ضعيفا إذا رواية طبراني تنانون تشوى وانشم متند ابن إسحاق يقوي أتم yace wanda ba ni tuhuma ya gaya mini to wannan na nuna cewa ba wai mutum ne wanda ba a san shi ba kuma ba mutum ne mai rauni ba bal huwa thiqatun ma'rufun amintaccen mutum ne sananne wa huwa Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi shine Muhammad dan Ka'ab al-Qurazi aw al-Hakam a ko aw al-hakam ibn utayba ko kuma al-hakam dan utayba aw kilahuma ma'an ko kuma dukkan su ne ko ɗayan biyun ko dukkan su kuma dukkan su mutanen kirki ne shikenan sai ce wala yakhduju ala hadha qawl al-hakam fi riwayati muslimin lam yusalli alaihim kuma cewa da alhakam yayi a cikin riwayar muslim din nan cewa annabi bai wa mutanen uhud sallah ba wannan ba zai soki waccan riwaya ba wadda ta inganta cewa annabi ya wasu hamza sallah li jawazi anna al-hakama nasiya ma kana haddasa bihi saboda zai iya yiwa hakan ya manta hadisin da ya bayar kun san a cikin ilimin hadisi akwai man haddasa wa nasiya ko akwai man haddasa wa nasiya al-imam ad-darqutni yayi littafi akan haka al-imam al-khatib al-baghdadi yayi haka suyuti yayi wannan littafi tazkiratul mu'tasi fi man haddasa wa nasi gashi suyuti yayi shi sai ce wani ya karantar da hadisi amma daga baya da aka zo aka ce malam kai ka karantar da ɗalibi kaza sai ce a'a malam wane ya zo ya ce ka bashi hadisi kai ka karantar da shi sai ya ce a'a to sai malamai suka kasa abin kashe biyu idan malamin hadisi ya karantar da kai hadisi aka kewaya aka tambaye shi bayan wani lokaci sai ya ce ba shi ya baka ba to an kasafta wannan musu nashi kashe biyu in yayi raddin wannan magana jazman yanke ana zuwa aka ce malam kai ka karantar da wani hadisi kaza in ya ce sam ba ni bane ƙarya yake mini ko kuma kwata kwata ba ni bane ko ya faɗi wata kalma yanke to rudda sai a ce to kai ba za ka karɓi magana ka bacin da malamin ka ya ce ba shi bane kai tsaye amma in yi wata magana wadda take muhtamila yace to me yiwuwa ina tsammani ko dai wata kalma sai a ce to a karɓa don ta iya yiwa ya bayar ya manta kenan to shine malamai suka yi wannan fanni ne a cikin ilimin hadisi man haddasa wa nasiya sai ka san irin waɗannan don in malamin shi ya gaya mai hadisin ya dawo ya manta to in aka je aka tambayi malam in malam ya zan yayi musun abin amma cikin hikima misali ya ce to mai yiwa to za a karba in kuma malam kai tsaye ya ce a'a to ba za a karba ba kuma ta iya yiwa shi mutumin kirki ne to sai a ce ai ba za a karba ba tunda malamin shi yayi musu wannan riwaya jazman mun fahimci wannan ko ga karanta dil tafan musalal hadisi suna dauke da wannan ainihin mas'ala Allah ya shiryar da mu to shine albani yace karka rudu dan alhakamu anan ya ce ba a yi sallar ba annabi bai wannan sallah ba ta iya yiwa ya faɗi hadisin amma kuma ya manta kama waqa misluhu li ghairihi fi ghairi ma hadisin albani ya ce kamar yadda irin wannan ya faru ga wasu malaman ma da yawa ba ma wai shi kadai ba don kaga suyuti anan sai da ya kawo hadisai talatin da bakwai na irin waɗannan da malamai suka bayar suka manta an fahimta ko to dara kutuni nashi littafin yafi wannan girma khatib shi ma nashi yafi wannan girma manyan littafai ne duk suka yi su duk sai a ce malam wani ya taba bada hadisi daga baya ya zo ya yi musu to in haka ya faru ga wannan ai ba mamaki kenan ko tunda ya faru ga wasu sai ce walau sallamna jadalan da a ce ma za mu ainihin sallama tasliman jadaliyan ma'ana musallama dan dai kar ai jayayya amma mun san muke da gaskiya amma musallama dan ka ai jayayya anna inkar al-hakami li hadithihi yaqdahu fi sihhatihi anhu cewa ai musun da hakam yayi ga wancan hadisi zai soki ingancin hadisin da aka karbo da gare shi sai ce fala nusallimu anna zalika yaqdahu fi sihhatil hadith nafsihi ma dama annahu rawahu thiqatun akhar wal qurazi idan ya zama al-hakam ya ruwaito hadisi kuma daga baya aka tambaye shi annabi ya yi sallah ga waɗanda suka yi mutuwa uhudu ya ce a'a kuma almajirin shi ya ce ya ruwaito hadisin da ya ce annabi ya yi kaga magana ta saba kenan to in ma da za mu iya sallamawa cewa i wannan zai soki mutuncin wannan hadisi ta wannan hanya ko ba an samu wata hanya kuma wani mutumin kirkin ya ruwaito ga kuma shi muhammad ɗan ka'ab al-qurazi kuma in waccan hanya ta mutu ai wannan ba za ta mutu ba dan haka sai albani ya ce wa hadha wadihun insha Allah ta'ala wannan mas'ala asarari take in Allah su jama'a mun fahimta saboda haka in wannan hanyar ana ganin tunda malam yayi musunta ta mutu fa an samu wata hanyar mutumin kirki ya ruwaito ta qala an-nawawi fil majmu'i al-imam an-nawawi ya faɗi a cikin littafin shi al-majmu'u sharh al-muhadhab mujallad na biyar shafi na 225 yace wattafaqu ala anna al-afdala an yufrada kullu wahidin bi salatin malaman shafi'iyya abin da yake nufi kenan da yace wattafaqu in ka ɗauko wannan littafi na Nawawi kana karatu to malaman Shafi'iyya yake magana littafi ne kamar munan a ce risala sai aka zo ana mata sharhi to littafi ne na fiqhun Shafi'iyya Nawawi ya dauka ya nemi shi sharhi ya kai cikin babin riba bai gama fita cikin babin riba ba Allah ya dauki ran shi sai aka samu wani malami ya karasa shi na yi bayanin littafin a wasu lokuta da suka wuce to a cikin wannan littafi to da yake imamin nawawi mutum ne mai tsafta in ya rubuta babi guda sai ya tsaya binciki wannan babi ya tace shi ya tace shi duk kurakuran da ya sai ya gyara abeban shi a ciki sannan sai ya zo ya ci gaba to don haka ko da ya mutu ba a samu matsala ba sabanin hakim al-imam al-hakim shi sai da ya gama littafin gaba daya sannan ya dawo ya ce zai gyara shi to ya zo ya fara gyarawa ya gyara one fifth daya bisa biyar na littafi khumusi ya ce zuwa nan rubutun baban abdullahi alhakimin naisabori ya tsaya a daren yau sai allah ya kai mu gobe ashe sai gobe kiyama kuma gobe kiyama ba sauran rubutu to shi yasa sai ya zama mustadrak na imam hakim yana cike da hadisai har da na ƙarya a ciki dan zaka samu akwai hadisai mawdu'ai allaka ibnul laka marwan ibnul hakam wai annabi ya ce tsinanne dan tsinanne shine marwanu dan hakam to shi manzo Allah bai tsaya faɗan wannan magana wannan hadisi yana mara baya ne ga yan shi'a to da yake al-imam hakim yakan dan karkatu ga yan shi'a sai ruwaito wannan hadisi to malamai suka ce tabbas da ya zo kan wannan hadisi da sai ya share shi domin hakim yana da littafi wanda ya shi kuma akan rijalu mazajen hadisi mutumin da ya ruwaito wannan hadisin al-imam hakim a cikin wancan littafi nashi da yake magana akan aini al-madkhal ila sahih da yake magana akan mazajen hadisi da ya zo kan mutumin da ya ruwaito wannan hadisin hakim da kanshi yace makaryaci ne to kuma a nan kuma ya zo ya ce hadisin shi sahihi ne kaga da ya dawo ya auna abin zai ga yawa kanshi tanakudi ko mun fahimta Allah ya shiryar da mu to shi yasa an kaga ya ce wattafaqu ala anna al-afdala an yufrada kullu wahidin bi salatin malaman shafi'iyya sun haɗu akan cewa abin da yafi falala shine kowace gawa ai mata sallah ita kadai illa sahibat tatimma sai dai mai littafin at-tatimma fa zama bi anna al-afdala shi kam sai yanke hukunci kai tsaye cewa abin da yafi falala an yi salla alaihim daf'atan wahidatan ai musu sallah gaba ɗayan su li'anna fihi ta'jila dafni saboda yi musu sallah din gaba ɗaya zai sa ai gaggawar rufe su wa huwa ma'murun zan maimaito maganar Nawawi da yace qala an-Nawawi fil majmu' al-Imam an-Nawawi ya faɗi a cikin al-majmu'u a cikin mujallad na biyar shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar ya ce wattafaƙo ala annal afdala an yufra da kullu wahidin bi salatin illa sahibat tatimma duk malaman shafi'iya sun haɗu kan cewa abin da ya fi shine kowace gawa a yi mata sallah ita kaɗai sai dai mai littafin at-tatimma faja zama bi annal afdala an yi salla alaihim daf'atan wahidatan shi kam sai ya ce abin da ya fi falala shine a yi wa kowace gawa sallah ɗin wato a haɗa gawar waki ɗin a yi musu sallah ƙwaya ɗaya li'anna fihi ta'jilat dafni saboda haɗa su a yi musu sallah lokaci guda zai kawo a gaggawar rufe su wa huwa ma'amurun bihi kuma shari'a ta umarni da a gaggawar rufe mamaci wal mazhabul awwal yace kuma wannan shine daidai da ainihin wato mazhabi na farko li'annahu aktsaru amalan ma'ana mazhabi na farko shine ma'ana hanyar da su halitta ma'ana bayan Allah na farko zamanin Annabi ake bi a hada ai musu sallah gaba daya saboda waɗancan asarai da hadisai da muka karanto a makonnin da suka gabata yace li'annahu aktsaru amalan kuma saboda an fi aiki da haka an fi a tattara mutane din a yi musu ba a cika yi wa kowa gawa sallah ita kadai ba wa arjalil qabuli kuma wannan shine yafi sa a yi fatar karɓar wannan sallah tunda an yi musu sallah din da dama walaisa huwa ta'khiran kaseeran yace kuma babu ainihin jinkirtawa mai yawa in an hada su an yi musu sallah din shine wannan littafi mun fahimci wannan da kyau ko ala ayyi halin abin da ake so ka fahimta ya halatta kowace gawa a ware ta ita kadai ai mata sallah ya halatta kuma a tattara su a ainihin wato yi musu sallah gaba daya to a tattara su ai musu sallah gaba daya din to shine asalin sunna to a ware kowace kuma fato ya halatta to ashe yanzu da za a yi mutuwa maza da mata a haɗu gaba ɗaya ko maza zar ko mata zar za a iya tattara gawar a lokaci guda duk a shirya su a yi musu sallah in maza da mata ne sai a sanya maza su ne daga gaban liman mata kuma daga can ainihin gaban waɗannan maza wallahu a'lam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ko kuma al-Imam an-Nawawi ɗayan cikin su yace wallahu a'lam amma a zahiri wannan magana ta Albani ce don sai da ya gama kawo maganganun Nawawi gaba ɗaya ya zuba ta a cikin kausi ya kawo alamar tsayawa cikakkiya sannan yace Allah shi yafi sanin daidai al-mas'alatu sab'un mas'ala ta saba'in a cikin wata a cikin wani bugu za ga ya sa saba'in da ɗaya ne kuskuren bugu ne na inji wata juzu salatu fil jinazati fil masjidi to ya halatta a sallar gawa a cikin masallaci me yasa ka faɗi haka albani sai ce li hadisi aisha ta radiyallahu anha saboda hadisin aisha gagara ba dan yan bid'a kenan da an yi magana sai a ce annabi ya ce in kai raddi wa kaiwa annabi kaiwa shi yasa salafiya ka zo kai ta dura musu zagi ba ruwan su ba su kacewa ba su sun idar da sako ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya halatta a sallar gawa a cikin masallaci me yasa saboda hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda qalat tace lamma tuwfiya Sa'ad ibn Abi Waqqas lokacin da Sa'ad dan Abi Waqqas ya rasu Sa'ad shine aka je aikin Makka rashin lafiya ta kama shi yake nadama yake ga kamar zai mutu kuma a Makka bayan mun bar kasar kafirai kuma mu koma mu mutu cikin ta ashe Allah bai kaddara zai mutu ba har sai da aka zo shi ya ci kasashen Farisa da yaki kasar Iran aka kafa gwamnatin musulunci a lokacin gwamnatin musulunci ta sunna ba irin waɗannan tala'anannu ba mun fahimci wannan ko to sa'adu Allah madaukakin sarki ya tsawaita ran shi har zamanin sahabbai bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama Aisha ta ce ranar da sa'adu ya rasu arsala azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama an yamurru bi jinazatihi fil masjidi matan annabi sai suka ce a shigo da gawar sa'adu cikin gidan annabi amma a shigo da shi ta cikin masallaci domin masallacin annabi yana haɗa da gidan shi ne kuma akwai kofa wadda ta shiga daga cikin masallacin cikin gidan annabi ta hanyar ɗakin aisha to sai suka ce a ɗauko gawar daga waje amma a biyo da ita ta cikin masallaci sannan a zarce da ita ta cikin gida kamar yadda wannan gidan yake haka yawa da a ce ta ƙara shiga ko kuma akwai kofa da ta shiga nan cikin gidan to shine sai suka ce ai haka me yasa suka ce ai haka fa yusallina alaihi don su ma su yi mishi sallah dama ran na mun karanta wani wani hadisi da al-Imam Hakim ya ce wannan sahihin abu ne amma sunnatun ghariba mata a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo sallar gawa Annabi ya tsaya a gaba mamu ya tsaya a bayan shi sannan kuma matar wannan matar uwar wannan mamaci kenan uwar dan ita kuma ta tsaya a bayan mijinta uwar uban yaron kenan ashe ya halatta za a iya yin sallar da su ko to in haka bata samu ba fa ashe za a iya daukar gawa a shigarwa da mata wani gida su ma su tattari su yi mata sallah to amma yanzu akai ba ma jahilan ne za su fara magana ba barbarayen yawa ne za su fara magana ai ba za ce malamai ba ai ran nan mun karanta ka'idan malamai ko malamai su ne waɗanda suke iya tace sunna to saboda haka sai ka ji su ne za su fara kamar kaza mai kwai an kwashe kwayaye fayusallina alaihi suka ce a shigar musu da gawar wannan sa'adu su yi mishi sallah fa fa'alu sai jama'a suka yi haka ɗin da matan annabi suka ce a kai musu wannan gawa sai jama'a suka ɗauki gawar fawa kafa bihi ala hujarihinna yusallina alaihi sai aka rinka ɗaukar shi ana ajewa a kofar ɗakin kowace mace tana fitowa ta ne mishi sallah kowace a ɗauka aje ta fito ta mishi sallah ukhrija bihi min babil jana'izi ta ce an fito da shi ne ta ainihin wato kofar jana'iza ma'ana kofar da daga ita ne ake zuwa filin yin sallar gawa din to ta nan ne ainihin aka fito da shi da aka gama mishi sallah allazi kana ilal maqa'id wanda ita wannan kofa tana ainihin wato fito da kai ta zo da kai daidai inda ake zama ake yin alwala a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu gumagumai ne aka aje aka kwankwantar a kofar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to saiti da su akwai kofa to wannan kofa ita ce ta saiti da cikin gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun fahimci wannan da kyau ko wannan kofa da aka fito da shi daga cikin gida sai aka fito da shi sai aka da shi inda ya daidai da almaqaid din ko mun gane wannan da kyau to shine sai ainihin Aisha ta ci gaba da cewa fa balaghahunna anna nasa abu zalika sai labari ya kai wa matan annabi cewa mutane sun aibanta haka kun ji matan annabi sun yi aiki da sunna an aibanta su a gidan annabi kuma suka aiki da sunna din wa qalu mutane suka ce hadhihi bid'atun yan takife kenan kaji wai matan annabi ne suka bid'a hadhihi bid'atun ai wannan bid'a ce ya za a ce a shige da wai wucewa ma da gawa da aka yi ta cikin masallaci ma kanatil janaizu yudkhalu biha ila al masjidi sai suka ce ai ba a kasance ana shigar da gawa cikin masallaci ba fa balaga zalika aisha sai wannan labari ya kai ga aisha faqalat sai Aisha ta ce, Ma asra'an nasi ila an ya ishu ma la ilma lahum bihi. Me yasa mutane suke gaggawar kutsawa abin da ba su da ilimi da shi ne? Kun ji magana Aisha kenan. Ku jahilai me yasa abin da ba ku da ilimi ne kuke saurin kutsawa? Yanzu nan kai kana jahili a waje har za ka ce mata annabi ta yi bid'a. Ba za ka ji kunya ba? Abu alaina an yi marra bi jinazatin fil masjidi yanzu nan sun aibanta mu saboda mun ce kawai a wuce da gawa ta cikin masallaci wallahi aisha ta ce na rantse da Allah ma salla rasulullah sallallahu alaihi wasallama ala suhail ibn bayda wa akhihi ta ce manzon Allah bai yi sallar gawa ga suhail dan bayda ba da shi da dan uwan shi illa fi jawfil masjidi sai a cikin masallaci ma kaga dan ta bayyana abin ba ta ce fil masjidi ba sai ta ce fi jawfil masjidi a cikin masallaci annabi ya sallar gawar sahalu da suhailu ya'yan wata mata mai suna baiza annabi ya yi sallar gawa a cikin masallaci ni kuwa cewa ne kawai a zo a wuce da gawar to in bid'a ce waye yayi za ku ce annabi ya yi bid'a ne to duk waɗannan nasoshin kana karanta duk waɗannan yan acaban sai ka rabu da su ba su kar haɗu bane shi yasa suke wannan ɗin takifancin gashi tun zamanin sahabbai ana cewa wai matan annabi sun yi bid'a kuma kana jin ashe malaman hadisi ashe suka tashi raddi kausasa harshe suke ta ce wal ta ce yanzu me yasa mutane ke kutsa abin da ba su da ilimi ne ta ce to ba ma wai a wuce da gawa cikin masallaci ba sallar gawar wasu sahabbai ma guda biyu da suka mutu wasu ƴaƴa ne da wa da kani sahalu da suhaili ƴaƴan wata mata a cikin masallaci ma annabi ya sallar to kaga sai ta kawo rantsuwa littaukidi ta ce wallahi dan ta karfafi maganarta mun fahimci wannan ko to ya halatta a sallar gawa a cikin masallaci kenan ko bai halatta ba ya halatta to amma ran da aka yi fa sai ku tafi jakan magori malaman jakan magori kuma kun zama magori kenan ai ga wata guguwa ta taso guguwa ai guguwa fara taso muku ta yi guguwa ba fara taso muku ta yi ai tunda ba ku yi karatu game da sunna ba to guguwa fara taso muku ko ku tuba ku bi musulunci ko kuma ku zauna ku yi ta bid'a ko matasa su yi ta karatu suna bin sunna har daga ƙarshe lokaci zai zo da mutane za su gane ashe su wani ba malamai bane duk matsalar da aka kawo sai ku ce ƙarya ne babu wannan a duniya sai an bincika sai mutum ya zaro littafi a ɗakin shi sai ga akwai ce to yaya malam wani kuma ya ce babu ashe ba malami bane dama ashe wayo yake wa mutane to wallahi matasa ku tashi ku yi karatu in ba haka ba waɗannan malaman yadda yadda kaulaha ya dandake golayen iyayen ku su kuma za su dandake golayen ku haka za su mai da ku bayi ka san kaulaha haka ya mai da iyayen mutane bayi suka yi ta gudun fanfalaki suna bin katon banza to haka kuma yanzu ku yi ta wahala kuna ce mishi akramaka Allah ashe kai anta akram minhu wallahi kuwa ku tashi ku yi karatu ku gani ku yanzu kwakwalwar ku take akan layi za ta yi aiki su yanzu kwakwalwar su ta tashi aiki salatul fati shekara hamsin kana maimaita salatul fati kullum asubahi dole kwakwalwar ka ta lalace ba ta da amfani ba za ka iya rike hadisi ba duk wannan kanikancin hadisi da ake kwakwalwarka ba za ta iya rikewa ba arabiya dama baka iya ba duk mutumin da ya shekara 60 a duniya bai iya wani harshe ba kana jin zai lokacin da ya fara koyon shi ya iya shi yana da wahala harshen ka ya riga ya tauri ya zama ganda irgi ba zai yiwu ba sai ka hakura akhraj eh eh eh eh na'am eh eh yanzu haushin shi suke ta ji ya bata musu lokaci sun ta gudun fanfalaki tun daga samun za su je habban bar dodo suna gudun fanfalaki sai daga baya sai suka da suka gane ashe jahili ne yake jan jahilai jaru wal majruru muta'allaqun bima la adri Allah ya kiyaye to wallahi matasa a tashi ai karatu kun ga duk waɗannan matsalolin ga su karatu kuma yanzu kana jin yanzu wannan karatun yafi sauki fa yanzu kuma wannan wannan ilimin hadisi da ake cewa mutane su yi kuke suke neman su kauda ku ilimi ne mai albarka an ka fara a shekara guda sai ka san da aka dosa saboda annabi yayi addu'a babu ilimin da annabi ya mishi addu'a kamar wannan yace nazzarallahu ra'an sami'a maqalati fa'awaha wa fahafizaha wa awaha wa addaha kama sami'aha hadisin yana da hanyoyi wajen arba'in malamai sun yi takrijin shi yana da lafuza da yawa don kusan ko da yaushe annabi yana yawan nana ta wannan magana yace Allah ya ji kan mutumin da Allah ya haskaka fuskar mutumin da ya ji magana ta ya haddace ta ya je ya idar da ita kamar yadda ya ji ta mutumin da ke koyon musalal hadisi yana son ya iddi magana annabi yadda take ne ya kai ta yadda take to zaka shiga cikin wannan addu'a shi yasa kaga malaman hadisi ba sa kunci amma au amin sami'in so da dama wanda za a kaiwa sai ma ya aiki da wanda wanda yake kaiwa ta wanda yake kaiwa din shi yasa malaman hadisi ba sa kunci duk wanda kaga yana kunci yana nun kufurci ana bala'i da shi ba muhaddisi bane amma dai muhaddisi ne baya fada da kowa sam komai zai ga mai da shi raha abu huraira ka kalle shi raha da wasa da dariya ba abin da to ka cika kirjinka cike yake da Allah ya ce annabi ya ce da wa za ka yi fada kuma abu huraira aka naɗa shi gwamna ya tafi yana zuwa sai za a raka shi ya ce a ku bani a bani jaki da mangala da takunkumi sai ya hau ya shiga gari yana shiga gari yana assalamu alaikum ku gafara ga gwamna nan ya zo ana ta dariya fara'a da dariya malaman hadisi ba sa gaba da kowa sannan in dare sai abu huraira sai fito yana wasa da shi da yara gwamna bai ci kayan kowa ba to da yara za a zo ana eh mun riba eh mun riba an riba kan gwamna ka je ka karanta littafin as-sunna qabla tadwin da kuma tabaqat ibn sa'ad tabaqat al-kubra ta ibn sa'ad duk zaka ga waɗannan al'amura to saboda haka karka wahal da kanka in aka yi mutuwa inda buƙatar a yi sallah a masallaci ya halatta tare da cewa a yi a fili ya ci amma abin da ake son a nuna maka ya halatta don tun da gashi annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam to yana daga cikin hanyoyin kashe yan bid'a hanyoyin da yan bid'a ke kashe sunna sai ce ai wannan khususiyya ce to amma arrawi adra bi marwiyatihi Aisha ta fi kowa sanin abin da ta ruwaito Aisha ta fahimci ashe ya halatta ai sallar a cikin masallaci tun daga shi da ta sa aka wuce da gawa tace ai annabi ma yayi sallar gawa a cikin masallaci ashe ya halatta kenan akhrajahu muslim al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na uku shafi na 63 ka gani wani malami ne bai da sahihi muslim wani malamin sai ka same shi naira uku ya sai sahihi muslim din shi amma bai taba karanta shi ba shekara talatin da suka wuce amma kullum zai biya salatul fati amma bai karanta muslim ba gashi gashi a cikin muslim shi yasa ku daina ruduwa an zo an karanta sai ku ce to malam wani bai sani ba ni to sun sani ne wazifa za ka tambaye shi nan ya bata lokacin shi amma hadisi ba su sani ba sam ku daina mamaki malam wani bai sani ba ne to bai sani ba mana a to in ya sani to me ya hana shi faɗi ba sai suka tattara littafan sai dai a yi ta ado da shi a ce ai ma malamin mu malam littattafai ga sunan kafta kafta me yasa bai jawo su ya biya muku ba sai zo ta muku ƙarya mun fahimta to gashi sahih muslim wannan hadisi yake kuma ka je ka duba juz'i na uku shafi na 63 min tariqaini ta hanyoyi biyu muslim ya fitar da wannan hadisi an ha daga aisha wa ashabu sunani haka malaman da suke da littafai as-sunan sun ruwaito abu dauda tirmidhi nasa'i ibnu majah sa'annan الإمام الدارمي الإمام البيهقي الإمام سعيد بن منصور دا الإمام الدار قطني دكان سسرويتو وانا حديثي وغيرهم دا كما عينهم ودنسو ما لميتن دسرويتو وانا حديثي وقد خرجته البانية نافتر دا وانا حديثي تايا باين تايا fi ahkamil masajid a cikin babin da ke magana akan hukunce-hukuncen masallaci min kitabi a cikin littafi na as-samarul mustatab sunan littafin kenan ɗan itace mai daɗi wa ziyadatu li muslimin dukkan ƙara-ƙaran nan da aka samu cewa hadhihi bid'atun din nan wallahi wa akhihi din nan da duk ya kawo yace duk a cikin riwaya muslim aka samu illal ula sai dai ziyada ta farko kawai ita ce ba a cikin muslim ba fahiya lil baihaqi tana nan a cikin sunan kubra ta baihaqi mujallad na hudu shafi na 51 to wannan littafi na albani an buga shi ba da dade wannan ba kamar shekara shida da suka wuce ko biyar as-samarul mustatab fi fiqhi sunna wal kitab mujallad guda ne yana kawo maka mas'aloli ne na fiqhu yadda ka san fiqhu sunna yake tafiya amma shi zai tsaya ya tace yadda ka ga wannan littafi ahkamul jana'iz haka yake zai tsaya ya tace hadisi ya tabbatar da ingancin shi sannan sai ya kawo shi as-samarul mustatab fi fiqhi sunnati wal kitab ƴaƴan itatuwa masu daɗi game da ilimin alkur'ani da sunna ma'ana ilimin da daga nan aka tsotso shi in ka ɗauki wannan littafin kana karanta yadda ka ji kana jin daɗin ahkamil jana'iz nan haka yake da ya ce kaza sai ya ce Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه haka al-imam ibn al-qayyim yace kenan imam shafi'i kuma yace kullul ulumi siwa al-qur'ani mushtaghila إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسوسة الشياطين in dai ilimi ne a zuwa ce annabi ya ce Allah ya ce ba laifi a ce sahabbai sun ce amma duk abin da ya saba haka to wannan shaitanci kenan al-mas'alatu al-wahida was-sab'un mas'ala ta 71 lakin al-afdal as-salatu alaiha kharij al-masjidi albani yace sai dai ko da yake abin da yafi ayi wa gawa sallah shine a wajen masallaci fi makanin mu'addil lis-salati alal janaizi a wani wuri wanda aka tattale shi musamman dan yi wa gawa sallah to ashe dole musulmi su tsara rayuwarsu ko a ce ga wani tsararren wuri da inda aka ce sallar jana'iza nan za a je a haɗu kamar yadda ka san da an ce sallar idi ai kowa san da za a haɗu ko da an ce sallar roƙon ruwa kowa san da za a haɗu to so ake da an ce sallar gawa kowa san da za a haɗu sai ce to a samu wani tattalallen wuri a rinka yin sallar gawa kama kana al'amru ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda haka al'amarin yake a zamanin annabi wa huwa al-ghalibu ala hadihi fiha kuma shine abin da annabi ya fi a cikin shiryar shi ma'ana annabi ya fi yin sallar gawa din a wajen masallaci ko da nadiran yakan yi wani lokacin a cikin masallaci wa fi zalika ahadith akwai hadisai game da haka waɗanda muka samo su al-awwal hadisi na farko an ibn umar radiyallahu anhu daga ibn umar Allah ya kara mishi yarda أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم يهودا واسك كامو ونمتون دقا تكنسو وامرأة دواتما تي زنايا وطن دا سكي زنا سيسكا تي مجيور محمد مجوان نهكون تي زي منا da suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce to ku je ku zo da attaura ku zo ku je da ku je ku zo da littafinku in za ka yi musu hukunci in suka zo kai ne alƙalin musulunci sai ka ɗauko littafinsu sai ka yi musu hukunci da shi ashe duk waɗannan hayaniya da arnan nan suke da za da an bayyana haƙiƙanin shari'ar musuluncin da sun fahimci shari'ar musulunci akan musulmi take in kaga ta taɓa arne to ya taɓo ta suka zo wurin annabi a yi masu hukunci sai annabi ya ce aje a zo da attaura ta aka zo da attaura aka buɗe aka fara biyawa aka fara biyawa sai aka samu wani shege cikinsa sai danna ɗigon jin ƙarami الشيخ والشيخة iza zaina ya farjumuhuma da wanda ya balaga da wadda ta balaga idan suka yi zina ku jefe su sai danna dugon jin karami farhamuhuma ku yafe musu ku ji tausayin su ku yi musu rahama a kyale su su tafi to ina hukuncin doka ke ina hikimar doka kenan haka ne ba goma ma ba a faɗa ba to shine abdullahi ibn salam ɗaya daga cikin malaman yahuda da ya musulunta sahabin annabi yana zaune sai ya ce ɗage yatsanka mugu sai ya ɗage sai aka ga farjumuhuma sai annabi ya ce to aje a jefe su to shine hadisin da albani ya kawo mana nan amma a takaice ma'ana a fadar annabi duk abin da ka zo aka ce timbin giwa kenan ko da mai ka zo an fika akwai bature a fadar annabi sallallahu alaihi wa sallama suhaib ibn sinan ar-rumi mutumin kasar rum italian akwai bakar fata bilal ga zaidu ga quraishawa ga larabawan yaman suwa su abu musa al-ash'ari su abu huraira duk irin harshen da ka zo da shi fadar annabi sallallahu alaihi wasallama akwai jawabi in larabci ne ko dama duk larabcin da ka zo da shi annabi zai iya baka ansa duk larabcin da ka zo da shi kamar yanzu kai ne bahaushen sokoto kai ne na katsina kai ne na zazzau kai ne na soba wuciciri ka zo cikin zariya duk inda ka zo to duk nau'in larabcin da ka zo da shi annabi zai iya magana da kai saboda hikimar haka qur'ani ya sauka da dukkan lahajoji na larabawa yadda kake jin yan- riwayar warshi din nan inna linsana to haka wani shi kuma yake larabcin shi to in aka tilasta mishi ya tada alhamza za ta bashi wahala a ce innal insana sai a ce to ya koyi wannan lahajar sallallahu alaihi wa sallam to shine aka ce fa amara bihi ma farujima sai annabi ya bada umarni aka je aka jefe su qariban min mawdi'il janaiz kusa da wurin da ake yin sallar janaiza indal masjidi a jikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama a ƙasa shine shekul albani ya ce qala al-hafiz fil fath al-hafiz ibn hajar ya faɗi cikin fatihul bari sai za ka je ka koyi ilimi tun kafin lokaci ya ƙure maka kuma waɗannan ilmomi na hadisi in Allah ya haskaka maka wanda zaka koya wallahi kai marmaza ka koya kafin ya mutu ko kafin ya bar ƙasar ku saboda ilimi ne wanda yake yana da nudura annudra yana da karanci a cikin duniyar musulunci dama can haka yake sai nadiran ake samun shi waɗannan irin keywords da technical words kalmomi mustalahat kalmomi waɗanda suke na ilimi ne malamai su ne suka san ma'anarsu yanzu nan da aka ce qala al-hafiz fil fath al-hafiz ya faɗi a cikin fata sai ka ce buɗi to ba buɗi ake nufi ba littafi ne sunan shi fathul bari sharhu sahih al-bukhari mujalladi goma sha hudu ne duk da shimfiɗar shi to duk sanda ka ji an ce qala al-hafiz fil fath الحافظ يا فدي أتكين فتح تو فتح الباري قال الحافظ في الإصابة حافظ يا فدي أتكين إصابة معنى للتافين الإصابة في تمييز الصحابة تاريخ الصحابين قال الحافظ في التلخيص لسنة كده أنت حافظ يا فدي أتكين تلخيص أنا نفن تلخيص الحديث في تخريج أحاديث رافعي الكبير قال الحافظ في الدراية ana nufin littafi ne wanda ya zo ya takhriji na ainihin hadisai sai ya ainihin sanya mishi addiraya to duk waɗannan irin al'amura in baka je ka koye su ba girman kai ya hana ka kuma ka sani da cewa ko ka zauna ka ce lallai kai malami ne malanta dai sai ka koyi ilimi za ta zama kuma musamman yanzu matasa duk inda ka je akwai matasa sun yi karatu yanzu kana magana sai su ce "Mm-mm, ba haka abin yake ba zauna sai a zaunar da kai sai a miƙe ai jawabi وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأو إلى الكهف can zamanin dama ai samari aka samu suke taimakawa addinin to ku yanzu in kun gaji ku koma gefe guda duk aikin da kuka yi shekaru talatin din nan sai Allah ya ba ku lada amma lokacin ku ya wuce kuma ku ce lallai sai kun shiga gwagwarmayar da tafi karfin ku kenan sai ku yi ta tuntsirewa wannan malami ya tashi ya ce ku yi hankali sai ya ce a'a bari a fayyace abin sai an fayyace sai kuma ya zo ya ce to na yi kuskure dawa ya saka abin da baka sani ba dole ka je shi abin da ka sani ka zo kana magana a kai shine kakan yi kuskure amma abin da baka sani ba ka shiga ganganci kai ba sunan shi kuskure ba wai sun ya kakaba wa kanshi malanta karfi da yaji kuma sai ya ce to in nayi kuskure ku rinka gyara min to ai tunda baka yi karatu ba duk abin da kake faɗi sunan shi kuskure wanne za a gyara yanzu za mu magana akan alhafizul munziri mai yiwa lokaci ya bayu littafin shi at-targhib wa tarhib saboda hayaniya da ke ciki da rudani to wanne za a gyara a ciki Allah ya kiyaye to shine yace qala al-hafiz fil fath al-hafiz ibn hajar ya faɗi a cikin littafin shi fathul bari yace inna musallal janaizi kana lasikan bi masjidin nabi sallallahu alaihi wa sallama min nahiyati jihati al-mashriq yace wurin da ake yin sallar janaiza yana manne ne da masallacin annabi ta bangaren gabas gabas da masallaci wa qala fi mawdi'in akhar a wani wurin daban kuma sai hafiz ya ce to kaga nan inji yayi lalata ya ce akharu fi mawdi'in akhar ne mun gane ya ce fi mawdi'in akharu fi mawdi'in akhar a wani wurin daban kuma ibnu hajirin ya ce a cikin mujallar na 12 na fatihul bari shafi na 108 ya ce wal musalla al makanu alladhi kana yusalla indahu al idu wal janaizu wa musalla din nan filin idi shine wurin da ake sallar idi da sallar gawa wa huwa min nahiyati baqi'il gharqad yana bangaren makabartar baqi'i ne to a zahiri kamar maganganun suna karo da juna tunda wannan yace wurin yana hade da masallacin annabi wannan kuma yace wurin yana hade da ainihin kusa da makabarta kusa da inda ake sallar idi aka ce babu saba akan haka wani lokacin gawar akwai filin da ake mata sallah a kusa da masallacin annabi wani lokacin kuma sai a gawar a kai ta can kusa da makabarta a filin idi kenan sai a yi mata ma'ana wurare biyu ne ake sallah wannan hadisi albani ya ce akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da shi a cikin juz'i na uku shafi na 155 wa tarjama lahu bukhari yayi wa wannan hadisi tarjama walil hadisi rabi' al-ati da kuma hadisi na hudu wanda yake zuwa hadisin najashi to bukhari yayi musu tarjama tarjama ita ce babi abin da ake nufi da tarjama kenan anan ya kawo babi ya ce babin kaza akwai tarjama kuma inda take ɗaukar tarihin malami tarihin malami kaza akwai inda tarjama kuma take nufin fassara translation yace bukhari ya kawo tarjama wannan ainihin hadisi da hadisi na hudu bi yace babu salati alal janaizi bil musalla wal masjidi yace babin da ke magana akan ya halatta ayi sallar gawa a filin idi ya kuma halatta ayi sallar gawa a masallaci to bukhari ya ainihin ya tarjama wannan hadisi da haka mun fahimci wannan da kyau ko to me yake nufi da almasjid anan shine jikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda waɗannan hadisan ya kawo don kaga gawan najashi can aka fita da ita kusa da mak- can a- najashi da aka zo mai sallah sai aka fita can filin idi amma kaga waɗannan yahudawa da aka zo sai aka ce mawdu'il janaiz kusa da masallacin kaga wurare biyu ne kenan inda ake sallar janaiz din tunda waɗannan yahudawa an jefe su ne inda ake sallar idi na kusa da masallacin najashi kuma an yi mishi sallah a can filin idi din Hassani dama ya ce akwai hadisai da ake da su akan haka waɗanda za a kawo. Salatul ghaib. To hadisi na biyu eh na'am. Har an Jabirin kala Jabiru ya ce mata rajulun minna wani mutum ya mutu cikin mu mu sahabbai kenan. Faga salnahu muka yi mai wanka wa wada'nahu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama muka je muka aje wa manzon Allah shi haisu tuza haisu tuza ul janaizu inda ake aje gawawwaki inda maqami jibrila wurin da mala'ika jibril yake tsayawa thumma adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi salati alaihi sannan muka shida annabi azo ai mai sallah faja'a ma'ana sai annabi ya zo tare da mu fa salla alaihi sai annabi ya mishi sallah kaga wannan hadisi in ka lura diye irin waɗannan dige dige faga sallahu sai dige dige guda biyu a gaba faja'a ma'ana sai dige dige guda biyu a gaba alaihi fa salla alaihi sai dige dige guda uku a gaba yana nufin hadisin na da tsaudi ya rage shi ne akhrajahu al-hakim wa ghayruhu hakim da shi da wani malamin sun fitar da wannan hadisi sai yake cewa wa taqaddama bi tamamihi fil mas'alati sabi'a ashar cikakken wannan hadisi ya gabata a cikin mas'ala ta 17 al-hadisi salisi min al-faqrati zai hadisi na uku a cikin faqara ta zayun mun karanto shi a can baya safhati sadisa ashar shafi na goma sha shida a tsohon bugu kenan a wannan bugu shafi na ashirin da bakwai wa fil badi albani ya ce a cikin wannan matsala shine yake nufi da badi an ba abi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama an samo hadisai daga wasu sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama wa qad madha hadithuhu fil mas'alati at-tasi'a wal 50 wannan hadisi na wannan sahabi ya gabata shine hadisin ibnu umar wanda aka yi sallah a fili an gane ko mun karanto shi a makon da ya wuce wanda ibnu umar ya hada maza da mata lokaci guda ya musu sallah daga ciki har da matar mahaifin shi to wannan hadisi ya gabata a mas'ala ta 59 الحديث الرابع من السادسة حديث أينهم هدو دقا تكين أينهم آه مسألة كو فقرة تشدة صفحة التاسعة والثمانين شافي نتمانين دترا أصوهم بقو كينان أصابهم بقو شافي نتري إيدا قوم شابير سبو دشي ألباني سندي كي وانا للتافين سندي كي ججاراشي يابو أصوهم بقو ني أغبانش وانا المكتب الإسلامي تبقى فدقا بعد أكزو جارا وكما ما سبقا بس بسنشان